A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakuncin wani fitaccen mawaƙi. Sunana Bashar Abdullahi Kawoje wanda aka fi sani da Dan Bash. Dan Bash. <laughs> ya aka yi katsin kanka a harkar waka? Gaskiya dai kusan ni tun ina primary school ina da sha'awar waka. Muna zancen shekara nawa? Kusan shekara kusan goma sha uku yanzu kenan haka ko sha hudu a na girma <laughs> kace kana yaro sai a dauka yaro <laughs> Ah. kana secondary school ka fara waka sai da na shiga secondary school gaskiya na fara waka amma tun ina primary nake da san abun a to a primary kana da kurciya menene da me kana yawan kallon mawaka ne har kaci kana son waka ko fukaka gaskiya ba ko a lokacin ni ba na kallon mawaka to ya aka yi ba mu mu sha mana kawai dai kin san in Allah ya akwai abu a jikinka kuma akwai talent a tare da kai Allah ya riga ya maka yeah. wani lokacin tun kana karami kake fara jin irin abubuwan a jikinka da ka shiga secondary sai ka fara da na shiga secondary school ina wurin ss2 eh. sai na fara waka da wace waka ka fara waka ce lokacin irin soyayya tun kusan ta yarinta eh. akwai wata yarinya da na taba so lokacin shamsiya eh. to a kanta na fara yin waka rera mana wakar muje mun shin wakar lokacin ban iya waka sosai ba fa eh kai mana har da irin a daɗin yadda kake to yadda na ce kamar sunan ta shamsiya lokacin nake cewa shamiya ki taho zo masoyiya rayuwa ta yau kin tallafa domin kwatin tuni san ke kewaya tallafin so ya samu ka zama ɗaya mm, da kai wata ya ta ji <laughs> ji ce kamar ranar sallah rana da na wata <laughs> kun yi soyayya da ita sosai gaskiya Ita mm, kusan tare ko kuwa gaskiya dai har kusan sannan muka gama remedial a BUK High Institution ajin mu daya mm. amma bayan da muka gama remedial kowa ya yi choosing course nashi mm. to ana muka rabu di kawo yanzu haka gaskiya ta yi aure ta yi aure ta barka <laughs> to baya ga nan sai aka yi kaka eh to gaskiya dai harkar waka ni kusan waɗanda suka sa na shiga harkar waka gadan-gadan akwai bella vocal hmm. kusan lokacin aboki ne a guri na na ne sosai lokacin muna mu'amala da abubuwa tare da shi sosai to kasancewar muna tare da shi shi kuma yana da studio hmm. kuma yana ganin irin kwazo na akan abin sai ya ce mun to me zai hana an zo a min kiɗa an yi waka tun daga shi ni ya tabbatar Allah ya ban abin in yi mana to bash me sauraro da wace waka zai san da bash yake akwai waka ta ta fim din tun a duniya ya fita kasuwa sannan akwai waka ta ta ta tun a duniya mm. ana cewa ba ka gane gwani tun a duniya so ne jigon rayuwa wai ne da shi cikin mafarkan kini ɗai kika hange wacce ce bakan Bakandamiya ta waka ce ta sarakunan arewa eh. wacce ake cewa sarakuna na arewa dan ba shi ke muku jinjina ku ne wakilai Allah ne gatan al'umma kuma ita wani waka da kike ji na eh. masu sauraro kuma suke jin mu waka ce wacce na yi ta akan abin da ya shafi ƙasa to eh. wani waka har ta ja hankali na na yi album na kallo hmm. mai suna ƙasar mu hoto haka siyasa dai da na so a rayuwa ta wacce ba zan manta ba ina tana taɓa wa ɗan majalisa a bauchi wacce ake cewa ta nake cewa ba ko da sallama kusan ba mugu ba ne ba honorable baba muhammad musa mai aljazira a kurfin majalisar jiha apc 2015 akuya ta hanya kora ai ba zai yi kyau ba <laughs> lalle kam akuya za ta yi gura za ta akuya <laughs> gaskiya me burin ka dan ta eh, ina so in ga kaina kamar yadda ake ganin kowa duniya ta sanni kuma ya zama na cewa ni ma ana damawa da ni baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.